محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد آه، يو درسنا لنا موقع آه، نأشرين دبي نعم آه، وندا نكين سا وانا رانا تشابير غوتن شعبان هجرة النبي صلى الله عليه وسلم دبو دبيه بدا أشرين دبوكي وندا يداتي دا تقوص دا na'am ga watan takwas ga watan tara miladiya shida za mu karanta babu alwudu'u min nasir farj wato babu da yake maganar yin alwala saboda shafa idan mutum ya shafi ya shafi gabansa wato wajen yin alwala idan mutum ya shafi farjinsa alfarj ana amfani da shi ga mace da namiji baki ɗaya shine al'aura gaban mutum ko gabansa ko gaban mace dukkaninsu farj ake ce musu ana ce musu farj duk da yake asali din na mace shine ya fi shine asali akan sanya masa suna da alfarj domin alfarj yana nufin rami ne kuma wannan shine sifar a gaban mata a wannan ci gaba ne a kan jerin gwanan abubuwan da suke warware alwala imam malik a wancan darasin ya kawo mana babin yin alwala saboda fitar mani a ga magana a kai da kuma awar hali ne mutum ba zai yi alwala ba idan mabi din ya fita daga gare shi sannan kuma yanzu daga cikin sabubban da suke wato karya alwala akwai shafar farji mutum ya shafi azzakarinsa namiji ya shafi azzakarinsa a domin abubuwan da suke karya alwala iri biyu ne akwai abin da yake kari ne hadaf kenan kari wanda yake abin wanda yake fita daga jikin mutum shine wanda yake fita daga gaba ko bayan mutum to sannan kuma akwai sababi wato shi dalili ne shi ba karin bane amma dalili ne na karin to daga cikin sabbin ɗin akwai wannan shi ne barci to akwai wanda yake ba harij ba ne ba abin da yake fita ba ne ba kuma sababin abin da yake fita ɗin ba ne to wannan shi ne ya haɗa da mutum ya shafi azzakarinsa da kuma shafar mutum ya shafi mace ko kuma ridda wal iyadu billah a cikin mafiya yawan a cikin waɗansu daga cikin waɗannan abubuwa akwai saɓani tsakanin malamai kamar yadda za mu gani imam malik ya fara da hadisi marfu'i zuwa ga manzon allah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda yake shine ladabi wajen kowace matsala a kafa hujja da ita da sunna ta annabi sallallahu alaihi wasallam ubaidullah yace haddathani yahya an malik an abdullah ibn abi bakr ibn muhammad ibn amr ibn hazm imam malik ya rawaito wannan hadisin daga malamin sa alqalin madina shine abi abdullah dan alqalin madina abi bakr ibn muhammad ibn amr ibn hazm a gida ne na ilimi wanda a kakansu amr bin hazm ya zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam har manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya rubuta masa a littafi wanda ya kunshi hukunce-hukunce na addinin musulunci wanda wannan littafin 'ya'yan gidan suka rinka gadansa har ya yaki cikin malamai ya shahara ko malamai suna hukunci da abin da ke cikin wannan littafin a shi abdullahi ibn abubakar yana daga cikin malaman madina wanda suke masana fiqhu da kuma yawan riwayar hadisi kuma ya jibinci alƙalanci kamar yadda mahaifinsa abubakar ibn amr bin ibn muhammad ibn amr bin hazm shi ma ya kasance alkalin madina shi mahaifinsa shi ne wanda ya rubuta wanda umar ibn abdulaziz ya tura shi ya aika masa kan cewa ya tattara sunan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a rubuce ya dubi hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ke wajen hadisan Aisha da ta daga wajen mashhuran almajiranta ya tattara su domin yana gudun saboda rasuwar malamai yana gudun wato bacewar ilimi saboda haka shi dai wannan malami na Imam Malik daga gidan ilimi yake shi ne ya rawaito wannan hadisin yace sami'a urwa ibn zubair ya ji urwa ibn zubair ibn al-awwam aisha radiyallahu anha danyar aisha kenan in nace danta ina nufin danyarta yaqul yake yace dakhaltu ala marwan ibn al na shiga wajen marwan ibn al-hakam marwan ibn al-hakam ibn abi al-as ibn abi umayya al-umawi usman affan waɗansu suna cewa ya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma mafiya yawan yawan malamai sun kora wannan sun ce ba sahabi bane bal daga cikin manyan manyan tabi'ai ne a yana daga cikin masana malamai ne domin kana gani suna tattauna ilimi da irin su urwata bin zubair saboda haka malami ne duk da yake mai mulki ne a lokacin shine gwamnan madina a ƙarƙashin muawiya ya yi gwamnan madina a ƙarƙashin muawiya a lokacinsa kuma yana daga cikin abubuwa da ya yi na ilimi bayan wannan ƙisar wadda ita kanta wannan suna da ya tabbatar ta yi a ta bayyana wani wata sunna wanda da yawa ba su santa ba wannan hukuncin da hadisin ya ƙunsa. yana daga cikin ƙoƙarin da yi na sha'anin harkar ilimi a madina rigimar da aka yi ta yi an yi rigima a madina tsakanin malamanta a kan wanda ya wayi gari da janaba a cikin watan ramadan bai yi wanka ba shin azuminsa ya inganta ko azuminsa bai inganta ba mutum ne ya sadu da iyalinsa ya kwanta bacci bai tashi ba sai da alfijir ya fito kaga ya wayi gari kenan da janaba a jikinsa to zai iya ci gaba da azuminsa ko ko azuminsa ya warware to abu huraira ya yada yana fatawa cewa in yayi haka ba shi da azumi waɗansu kuma suka ce su ba taɓa jin wannan magana ba to shi marwan a lokacin yana gwamna a madina shi ne ya maganin wannan rigimar ya tura ya ce aje a sami ummu salama da aisha matan manzon allah sallallahu alaihi wasallam kuma allah ya yarda da su su bayyana menene gaskiyar al'amari akan wannan matsala dukkaninsu suka ce ai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana waye yana waye a nan gari yana waye masa da janaba wadda ba janabar mafarki ba wato janaba ta saduwa da iyali sannan kuma ya ci gaba da azuminsa a cikin watan ramadan saboda haka aka je sai marwan ya tura ma abu hurairah ya ce to abu huraira ku gaya masa karin na sake ji yayi fatawa da wannan fatawar tasa domin ga ilimi ya zo na sunan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam idan a nassin hadisi ya zo to babu zancen kuma a wane ya ce ko wane ya ce sai ya ce to ai dama ni ma ba cewa ne ina da hujja ba ni ma fadl ibn abbas ne ya gaya mu eh, ni ma fadl ne ya gaya mu to wannan yana ɗaya daga cikin wato a kyawawan abubuwa da marwan ya yi malamai suna suka a kansa har sun yi suka a kan imamul bukhari da ya yarda da shi har ya rawaito hadisi daga wajensa domin yana daga cikin mutanen da suke da riwaya a cikin sahihul bukhari duk da yake wannan hadisin baya cikin sahihul bukhari amma dukkanin mutanen da ke cikin isnadin mutane ne waɗanda suke a wajen imamun bukhari kowannen su jigo ne da za a iya hujja da shi a hadisi to malamai sun yi su waɗansu daga cikin malamai sun soki imam bukhari cewa dan me za ka yi riwaya daga wajen marwan ibn al saboda na farko dai marwan ibn al lokacin da sayyidina Usman ya zamanto amirul mu'minin marwan shine sakatarensa kuma ya kasance haɗintarsa yake yi hatimin sayyidina Usman a hannunsa yake sai ya rubuta wasiƙu daga sayyidina ya sanya hatimi ya ce daga wajen sayyidina Usman yake ya aika sassa a rinkayin abubuwa ba da yawun sayyidina Usman ba wanda irin wannan ha'incin yana ɗaya daga cikin abin da ya harzuka mutanen Misra suka fito suka zo suka shiga cikin 'yan tawaye da suka yi kundin balan kashe sayyidina Usman sannan abu na biyu bayan an kashe sayyidina Usman shi marwan yana cikin rundunar wani bangare daga cikin musulmi da suka fita suka je su yaƙi da su je su yaƙi da ƙarfi da yaji su nemi sayyidina ali ya fitar ya sallami ya miƙa musu waɗanda suka kashe sayyidina usman yaƙin jamal da ake cewa wanda har aisha ta je tana kan raƙumi don haka ne ma ake ce masa yaƙin jamal to a cikin yaƙin marwan ibn al-hakam da ya ga an ji masa ciwo kuma yana jin tsoron cewar wato a in yakin ya ci gaba shi ma zai halaka sai ya kashe talha talha ibn ubaidullah at-taymi ɗaya daga cikin sahabbai goma da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya musu albishir da aljanna sai ya ɗauki kibiya ya harbe shi ya kashe shi wanda kisan shi ne ya kawo ƙarshen yakin to aka ce wanda ya zamanto haka ta yaya za a yi a ce adali ne da har za a karɓi hadisi a wajensa saboda haka suka aibata imamul bukhari kan cewa dan ne zai yadda da shi har ya rawaito hadisi daga wajensa to hujjar imamul bukhari shine cewa ai ba shi ya fara ba ga wanda ma suka fi shi a ilimin hadisi ko irin su imam malik su ma sun yadda da shi ga shi dai a cikin littafin imam malik malik ya kawo shi a ciki kuma an aka tambayi imam malik kan wani mutum amintacce ne ko ba amintacce ne ba sai ya ce ka gan shi na ambace shi a cikin littafi na in adami ne to yana cikin littafi na saboda haka in dai imam malik ya rawaito hadisi daga mutum ya ambace shi ya ambace shi a cikin muwaffa to wannan dalili ne akan cewa imam malik ya yarda da shi kuma sannan shi kansa bayan haka shi urwata bin zubair ya ce ba ma tuhumar marwan bin al-hakam wajen yin ƙarya a hadisin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam domin ya ruwaito hadisi daga Usman bin Affan akan bayanin falalar Zubair bin al saboda shi Marwan ya zo yana gaba da Abdullahi bin Zubair saboda haka tunda yana gaba da Abdullahi bin Zubair duk abin da zai nuna alherin gidan a zubair ibn al-awwam ba zai so shi ba to kasancewar wannan bata hana shi wannan kiyayyar bata sa shi ya ki faɗa ingantacciyar riwaya ba ya nuna kan cewa a wajen hadisi ba abin tuhuma ba ne to in haka ne kuwa malaman hadisi sun ce dole mutum ya zamanto adali kuma wanda ya haka har ya kashe ko daga cikin ashirar mubashirin bil janna hmm, za a ce masa adali to shi ne dai daga cikin wanda suka kokari su bayani akan wannan akwai alhafiz ibn hajar yace babban kyakkyawan abinda uzurin kawai da za a yi masa shine cewa tawili yayi tawili yayi tawilinsa ne ya sanya shi har ya kashe talha kuma ya tuba daga wannan saboda haka tunda kuma wannan aikin nasa bai yi tasiri a wajen gaskiyarsa ba wajen riwaya wanda yake shine babban abin da malaman hadisi suke nema hmm? to wannan ba zai yi tasiri akan riwayarsa ba ala ayyati halin shi dai marwan ibn al-hakam da ya rawaito wannan hadisi ba shi ne kadai ya rawaito wannan hadisin daga ta bint safwan ba kamar yadda zamu gani uh, a daga baya lokacin da 'ya'yan yazid dan muawiya suka kare muawiya ta yazid ibn muawiya da ya mutu bayan kwana arba'in da zamantowa da karɓarsa mulki sai shi marwan ya je abin nan ya yaƙi a shi mutumin bani fihir da ya karɓi mulki a dimashq ya je ya kashe shi ya karɓi mulki sham ta zo ƙarƙashinsa misra ma ta zo ƙarƙashinsa amma bai daɗe ba a cikin mulkin nasa ya mutu yin wasiya cewa bayansa ‘ya'yansa abdulmalik ibn marwan da abdulaziz ibn marwan su zamanto su ne za su yi mulkin wannan al'umma a saboda haka yana daga cikin hulafa'u bani umayya yana daga cikin halifofin bani umayya to shi marwan ibn al-hakam wannan hadisin kamar yadda nace muku ya faru ne ya rawaito shi ne a yayin da yake gwamna a madina urwa ya shiga wajensa kamar yadda yake babu laifi malamai su shiga wajen masu mulki domin bayyana gaskiya domin amurbin ma'aruf da nahiyar anil munkar da nasiha da bayanin ilimi kaga abin da ya kai shi ba ya je neman fili ba ne eh, ba ya je neman kwangila ba ne ya ce tazakar na mun je mun yi muzakara ta ilimi tunda shi kansa marwan ɗin ɗalibin ilimi ne ba irin shugabannin mu bane na yanzu a ce a wannan ai sai su malam in aka ce ma mai mulki aka ce masa akara maka Allah sai ya kura maka a shirya ce ka abin nan waye ga maka waye ga maka ni akara maka shi ba ba ka ga masa wannan su yancan masu mulkin ba haka suke ba sun tara ilimin din eh, da kuma mulkin haka ma dan sa Abdul Malik ibn Marwan haka yake a ah, ya yace sai ya shiga wajensa nama ma yakunu minhu alwudu sai muka yi muzakarar ilimi mudakara ilimi abin da ake nufi da mudakara ilimi shine ka kawo mas'ala ka tambayi abokinka ya amsa shi ma ya tambaye ka wato ku rinka tattaunawa kuna kowa yana kawo abin da yake da shi ne ilimi ana karar juna ba musu ba ba mujadala ba wannan shine muzakara muzakara kowa ya kawo malaman hadisi da ne suka ɗauko da sai ga mutane sun zauna a kowa ya kawo alal misali su ɗauki hadisan da suka zo wato riwayoyin hadisin Usman na sifar alwala annabi sallallahu alaihi wasallam wannan ya kawo isnadin sa wannan ma ya kawo wani isnadin kowa yana kokari ya kawo wani isnadi wanda ɗayan bai sani ba to wannan haka ake muzakarar ilimi yace sai muka yi muzakara akan menene yake wajabta alwala ma yakunu min dunubi فقال مروان sai marwan ya ce مس الذكر الوضوء dakaril ana yin alwala daga shafan daga farji daga shafan azzakari faƙala urwa ma alimtu hadha wannan ba kaga wanda yake nuna cewar ba bako bane ga malami komai yawan iliminsa ya zama to wata sunna ta annabi sallallahu alaihi wasallam ta ɓoye masa urwa ya fi marwan ilimi domin urwa ta Bilis Zubairu yana daga cikin alfuqaha saba yana daga cikin malamai malamai guda bakwai na madina wanda ake komawa ya zuwa ga ƙaunansa akan kan duk wata matsala da ta zo ta fatawa shi kuma marwan na al hakan bai kai shi ba ko kaɗan a ilimi duk da yake shi ma malami ne amma kaga ya san sunnar da shi urwa bai sani ba kuma bai yi girman kai ba yace ba haka ba haka bane domin abin nan ana akwai ƙa'ida da malamai suke cewa man alima hujjatun ala man lam ya'lam wanda ya sani hujja ne akan wanda bai sani ba ka ce ban sani ba ba hujja bane na ka ce babu akwai baka sani ba amma dan baka sani ka ce a'a babu wannan to wannan shine jahilci in kai haka ka zamanto shine wanda ake cewa jahili murakkabi baka sani ba baka san baka sani ba tunda kaga korewarka da kai inda ka kore ne bisa ilimi to da shi kenan kana da yanci amma baka sani ba kuma baka san cewar abin yana nan ba hmm? to kaga ka to jahilcin naka yana da mataki biyu sai an sanar da kai cewar inkarin da kai kuskure ne sannan a sanar da kai kuma kan cewa abin da kai inkarin ya tabbata saboda haka mataki biyu za a bi da kai amma idan ka ce ban sani ba to wannan jahilcin ka mai sauki ne mataki ɗaya ne kawai sai a sanar da kai sai ce ban ma alimtu hadha ban san wannan ba faqala urwa faqala marwan ibn al-hakam marwan ibn al-hakam yace akhbaratni busrat bint safwan annaha sami'at rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama yaqul idza massa ahadukum dhakarahu falyatawadda sai yace to busrat bint safwan ta bani labari cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yace idan ɗaya daga cikin ku ya shafa azzakarinsa yayi alwala Eh, wannan kaga kenan hujja ne tunda wannan akwai abin da ake ce ma mafhumu shar bi ma'ana wato sharadin yin alwala wato shafa azzakari sharadi ne na yin alwala na jaddada alwala saboda haka kenan shafa azzakari yana warware alwala wanda yake shine hujjar to idan wannan hadisin dukka kamar yadda muka ce ingantacce ne gashi yadda imam malik ya kawo shi manya-manyan malamai irin su imamu ahmad ibn hanbal da yahya ibn ma'in sun inganta wannan hadisi da irin su dar qutni yahya ibn ma'in mazhabar garinsu shine ba a alwala dan mutum ya shafa gabansa amma yace wannan hadisin wannan hadisin da riwayar nan ta imam malik ta sami na bar maganar mutanen garinmu na dawo zuwa ga tabbatacciyar sunna ta annabi sallallahu alaihi wasallam to idan amma ga halin marwan ya zani da marwan ko kuma mun sallama a idan muka ce imamul bukhari muka ce ba mu gudu muma muna yin wannan a wato a rashin amincewa ɗari bisa ɗari da imamul bukhari wajen yarda da shi me za mu da me za mu tabbatar da da me za mu tabbatar da ingancin wannan hadith din to abin da zai tabbatar mana da ingancin wannan hadith din shine hisham dan urwa eh, hisham dan urwa ibn zubair ya rawaito hadisin daga babansa urwa kaga anan wajen ai abdullahi ibn abi bakr ne ya rawaito daga urwa to riwayar dan urwa shine hisham sai yace ya kawo da wani ƙari a cikin riwayarsa wadda ta bayyana ko babu marwan hadisin nan ya inganta domin abinda urwa ya ce bayan sun yi wannan muhawar da marwan ya gaya masa wannan hadisi ya ce sai na haɗu da kaina ni da kaina sai na haɗu da busratu bintu safwan sai ta gaskata shi tace kwarai ni na gaya masa haka saboda ka kaga ya gaskata marwan kenan ko da an ce ai shi urwa a wata riwaya da aka gaya masa hadisin sai ce a a menene hujjarka ya nuna zai kamar bai yadda ba yana neman ya kawo masa abin da zai tabbatar masa saboda dai shakka da ake da ita akan marwan sai ce a ga ɗan sanda daga cikin daga cikin daga cikin yan eh, eh, eh, gadi na ga ɗaya daga cikin yan gadi na zan aika shi wajen busra ya je ya tambaye ta sai aka aika wannan ɗan gadi ya je ya tambayi busra ta ce eh kwarai na gaya masa da suka ce ai wannan dan sandan da mu san shi ba majhuli ne majhuli ne akai an ce dan sanda eh mun san shi wataƙila ba ɗalibin ilimi ba ne to da to mun ji da ko da dan sanda ba to shi urwa da kansa daga baya ya haɗu da busra ta ce masa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya gaya mata haka ta ce marwan abin da ya faɗa gaskiya yi saboda haka bai yi ƙarya ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa wannan mas'ala kaga ya kamata a ce inda ta tabbata inda babu wani abu da ya saba mata da ba za a yi sabani ba amma sahabbai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam su kansu sun yi sabani kan me hukuncin wanda ya alwala sai ya shafa azzakarinsa mafiya yawan su kamar yadda zamu gani a nan kuma akan akan haka ne Imam Malik ya tafi akan cewar shafa mutumin da ya shafa gabansa bayan ya yi alwala sa ta kare to amma waɗansu suka ce to ai akwai da aka rawaito daga annabi sallallahu alaihi wasallam na Talq ibn Ali al-Hanafi na kabilar Yamama yaje wajen annabi sallallahu alaihi wasallam yace ya rasulullah ahaduna yatawadda thumma يمس ثم يمس ذكره بيمينه بيده ماذا يفعل؟ فقال هل هو فهل وهل هو الا بضعه منك؟ yace ta hannu sai ya alwala bayan ya gama alwala sai ya shafa gabansa da hannunsa yace to me zai yi sai ce to ai gaban naka ai tsokan nama ce na jikinka yanzu dan ka shafa dan yatsan ka sai ka ce sai ka sake alwala ba ga wannan me yake nunawa dan ka taba ba za ka sake alwala ba to wanda yake kuma wannan shine ra'ayin waɗansu sahabbai irin su sayyidina ali ko malaman kufa ka cikar su irin su abu hanifa akan sa suka tafi har ma suka ce wai me ya hada me ya hada busratu safwan da maganar al'auran maza ne mace ce ba wanda zai kawo bayanin cewar wanda ya shafa gabansa ya sake alwala sai mace za ta kawo mana wannan sunna saboda haka suka ce al wahid idza idza jaa mukhalifan lima ta'ummu bihi al-balwa la la naqbaluhu wato mas'ala wadda ke ta shafi kowa sai ya zamanto sai ta fuskar wani mutum ɗaya wanda ma watakila wannan matsalar shi bata shafe shi ba shine kadai zai ruwaito ta bayan ga wanda suke da matsananciyar bukatar su san hukuncin su ba a ji riwayar ta wajen su ba duk mazajen sahabbai ba su kawo wannan hukuncin ba sai busra ce za ta kawo da haka suka ce mu ba za mu ni hadisin talq ibn ali shi za mu bi da haka hadisin busra suka ce wannan ba za mu karbe shi ba in ma an ce ma ya tabbata din ya inganta sai mu ce a'a ai busra ai abin nan ai akwai dalilin akan cewar akwai wani rauni a cikin riwaya ko da isnadi bai bayyana shi ba shine kan cewa me ya hada mata da wannan mas'ala to as-sahih ba busra ce kawai ta rawaito wannan hadisin ba in ummu habiba matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ita ma ta yi riwaya kutan kuciyar wannan abu huraira radiyallahu anhu shi ma ya yi riwaya kwatankwaciyar wannan shi da lafazinsa ma shine kan cewa idza afba ahadukum bi yadihi afba ahadukum bi yaminihi ala dhakarihi falyatawadda idan ɗayan ku ya shafi ya damki gabansa da hannunsa yayi alwala al ifda to shi nan waɗansu suka kafa hujja da wannan riwayar cewa sai idan tabawar ya zamanto da cikin tafin hannu amma dan ka shafe shi da bayan tafin hannunka wannan alwalar ba ta kare ba kamar yadda zai yi za mu ga bayanin a tafsirin yadda yake a cikin mazhabar imamu malik to wannan riwayar ta abu huraira malaman shafiya sun kafa hujja da ita akan mazhabar su amma sahi a lugar larabci al-ifda yana nufin isuwa ya zuwa gabuwa to idan dai hannunka ya isa ya sadu da gabanka to ka sake alwala saboda ka kaga kenan in an ce busra ce ta ruwaito to ba ita kadai bace akwai wanda suka rawaito da wannan suka rawaito wannan ma'ana daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to wanda suka yadda da hadisin busra su ne suka ce a wancan hadisin na talq ibn ali kun gane hanafiya dai mun gane hujjar su ba ta da karfi wanda suka ce hadisin busra ne ya hada mace da bayani da wannan bayani mun ga kan cewa ba ita kadai bace akwai namiji saboda ka kaga hujjar su ta rushe kenan to su kuma wanda suka ce a mutum ya taɓa gabansa sai ya sake alwala ya za su yi da wannan hadisin na annabi sallallahu alaihi da yace da aka tambaye shi idan mutum ya yi alwala ya taɓa azzakarinsa ce ai ba komai tsokan nama ce daga jikin daga jikinka ba wani abu suka ce wannan hadisi a farkon musulunci ne domin shi talaka ibn ali ya zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam farkon zuwan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam Madina bai sake dawowa ba ita ko Busra ta bintu Safwan sai bayan fatuhu Makka ta musulunta sai bayan fatuhu Makka ta musulunta don haka yayin da wani hadisi ne zai zama to na karshe kenan nata tunda ita sai bayan ma fatuhu Makka bayan shekara takwas da hijira annabi sallallahu alaihi wasallam sannan ta musulunta saboda haka kuma koyaushe al'amarin annabi sallallahu alaihi wasallam ana duba al'amari na ƙarshe ne ala ayyati halin wannan ba wai ƙarshen rigimar ba kenan shi yasa hatta sahabbai suka saba hatta tabi'ai ma suka saba hatta shi kansa imam malik duk da yake a cikin muwatta nan a nan wadihin magana sai ya tafi akan cewa idan mutum ya taba gabansa zai sake alwala amma waɗansu riwayoyin waɗansu mutanen bagdad daga cikin almajiran imam malik su sun rawaito cewa babu komai ba zai sake alwala ba to shine aka ce a abinda imam malik yake nufi shine cewar idan ka taɓa gabanka bisa mantuwa ba da nufi ba to babu komai alwalarka tana nan amma idan ka shafa shi har ka ji daɗi a cikin shafar to wannan alwalarka ta kare alwalarka ta kare domin ne domin wannan jin daɗin da kai kamar in ka shafa mace ne wanda ya dace da asalinsa wajen shafar mace saboda haka kaga kenan wanda ya ɗauki wannan maganar ya haɗa hadisan biyu ya aiki da su yayin da kai yayin da ka taɓa shi bisa mantuwa to kamar ka taɓa kamar ka taɓa dan yatsan ka ne hal huwa illa ba'atun min kamar ka taɓa ɗan yatsan ka ne amma yayin da ka shafa ka shafa gaban ka ka ji daɗi to ka san ba za ka shafa ɗan yatsan ka ka ji daɗi ba saboda ka kaga kenan wannan ya zama to ba kawai ka ba bane to kaga a nan wajen sai hadisin busra ya aiki wannan shine ikhtiyarin shekhu Islam Ibn taymiya kuma yace domin mun riga mun kula shari'ar musulunci tana nuna cewar ita sha'awa tana daga cikin harara zafin zafin sha'awa abu ne wanda yake akwai rabo na shaidan a ciki akwai rabo na wato sashin dabbanci na mutum da rabon shaidan shi yasa Allah ya wajabta yin alwala manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya wajabta yin alwala yayin da mutum ya ci naman raƙumi kamar yadda yake a matabar Imam Ahmad ibn Hanbal domin naman raƙumi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce raƙuma daga cikin suna da suna da wani bangare na shaytan na aljanu tare da su saboda haka wannan bangaren na shaytan wannan hararar tasu ita ce har a cikin naman da idan ka ci to zai karya maka alwala da yana buƙatar ka yayyafa masa ruwan sanyi da alwala domin ka je kai ibada ala ai ayata ne wannan munasaba ce malamai suka mika maka ne wajen samar da munasaba in suka in suka samu kauli a abin nan mashhurin da matabar imam malik shine magana wanda ya tabbudi a nan kan cewa idan mutum ya alwala sai ya taɓa gabansa da cikin da tsakiyar tafin hannunsa ko da gefen 'yan yatsunsa ba da bayan 'yan yatsun ba to wannan alwalarsa ta kare amma in ya shafa in ya taɓa gabansa da bayan da bayan tafin hannunsa wannan alwalarsa ba ta kare ba wannan shine mashhurin matabar imam malik kuma a kansa matabar take na gaya muku kuma sauran akwal din kuma a kansa jumhurin malamai suke shine matabar imam shafi'i shine riwaya mashhura a matabar imam ahmad ابن حنبل رحمة الله على الجميع نعم wannan asar ne wato magana ce ta sahabin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda al'adar Imam Malik yake yakan biyar da hadisai na Annabi sallallahu alaihi wasallam da kuma ra'ayin sahabbai da fahimtar su da wannan sahab da wannan hadisi wanda yake nuna kan cewa ai wannan hadisin sahabbai ma akan sa suka tafi wato bi ma'ana don kar ka ɗauka cewa hadisin mansuhi ne an shafe shi tun daga shi sahabbaina ma a kansa suke a nan malik ya daga isma'il ibn muhammad ibn sa'ad ibn abi waqqas isma'il ibn muhammad ibn sa'ad ibn abi waqqas az-zuhri abu muhammad al-madani daga cikin malaman madina daga cikin almajiransa akwai imam malik da ibn uyayna da ibn jurayj yana daga cikin amintattun malamai hujja ne a cikin riwayarsa imam bukhari da muslim ba su riwaya daga gare shi ba amma sauran ashabul kutubu sitta sun yi riwaya daga wajensa an mus'ab ibn sa'ad ibn abi waqqas daga mus'ab ibn sa'ad ibn abi waqqas mus'ab dan sa'ad dan abi waqqas mus'ab shine wanda na baku labarin sa lokacin da muka yi kissar sa'ad cewa yana rike da mahaifinsa lokacin da mahaifinsa ya zo rasuwa har da sa'ad din ya suma shi mus'ab yake kuka da sa'ad ya farfado yace kukan me kake yace ina tausaya maka ne na fitar rai yace kada kai kuka kada kai bakin ciki wallahi Allah ba zai azabtar da ni ba ni dan aljanna ne to shi a kirjinsa mahaifinsa ya rasu saboda haka mutum ne mai matukar biyayya ga mahaifinsa annahu qal yace kuntu umsiku al-mushaf ala sa'ad ibn abi waqqas na kasance ina rike mushaf alqur'ani da sa'ad ibn abi waqas babansa sa'ad ibn abi waqas mun karanta tarjumar sa ɗaya daga cikin ashiral mubashirin bil janna ina rike masa alqur'ani yana karatu wannan ya nuna kan cewa ɗaya ma mahaifinsa hidima hatta wajen aikin ibada tunda dai shi kansa mutum ya rike alqur'ani din ibada ne ba kuma girman kai bane dan an rike maka alqur'ani kana karantawa ba girman kai bane a zo a rike maka alkur'ani in ka gama kuma a bude a daga a bude maka wani sabon feji mm, ba girman kai bane in kai haka tun daga shi sabon zan Allah sallallahu alaihi wasallam suna yi naga waɗansu malamai suna yi har naji wani abu naji wani kaikayi a cikin zuciya ta sai na karanta wannan hadisin tukuna saboda haka wannan babu laifi a cikin yin haka tun daga shi sahabbai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a manya-manyan gashi abin da suka kasance suna yi yace fahtakaktu sai ne susa eh, sai ne susa wato ma'ana ne susa a cikin jirtuna faƙala sa'ad sai sa'ad ya ce la'allaka masista zakarak la'alla ka taɓa gabanka ko fa qultu na'am yace eh na taɓa yace qul fatawabba tashi ka je kai alwala fa qultu fatawabba'tu thumma raja'tu na tashi ne alwala sannan na dawo da wannan hadisi ya nuna mana abubuwa guda biyu na farko sa'ad ibn abi waqqas yana ganin rike alqur'ani sai da alwala in alwala ka ta kare dole ka kana rike da alqur'ani ka ajiye shi ka je ka sake alwala ka dawo ka dauke shi ko in baka da alwala ba za ka dauki alqur'ani ba wannan shine ra'ayin sa'ad ibn abi waqqas kuma shine rajihi saboda ingantacciyar dalala na sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na hadisin amr bin na hadisin amr bin hazm Allah ya masal qur'ana illa tahir kamar yadda zai zo abu na biyu da wannan hadisin ya nuna cewa shi ma sa'ad a akan cewar shafa mutum a namiji ya shafa azzakarinsa yana warware masa alwala shi yasa ya umarci ɗansa ya tashi ya sake alwala na'am Imam Malik ya daga Nafi' Maula Abdullahi ibn Umar daga Abdullahi ibn Umar al'adawi sahibu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana cewa idan massa ahadukum zakarahu faqad wajaba alaihi alwudu idan ɗayan ku ya taɓa gabansa alwala alwalata wajaba a kansa shi ma ka ga ra'ayin abdullahi ibn umar kenan akan wannan yake saboda haka mun samu sahabbai guda biyu dukkaninsu sun tafi akan cewa duk wanda ya taba zakarinsa zai alwala na'am قال حدثني عن مالك عن سفيان بن عروه عن ابيه أنه كان يقول من مس ذكرها فقد وجب عليه الوجود يحيى سنن ya rawaito wannan daga Malik daga Hisham bin Urwa daga mahaifinsa shine Urwa ta ibn Zubair wanda suke mubakara da Marwan yana cewa man massa zakarahu faqad wajaba alaihi alwudu duk wanda ya shafa ga duk wanda ya shafa azzakarinsa to alwalata wajaba akansa kaga kenan Urwa ana da cewa yi ma alimtu ko da haka ba da cewa yi ma alimtu ta amma ga shi ga fatawar sa yanzu saboda haka da akan me ya gina wannan fatawar akan wancan hadisi sahihi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda haka magabata suke idan sunna ta bayyana gare su sai su aje ra'ayin su su dawo ga sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam na'am عن مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله قال سألت عن عبد الله بن عمر ثم فقلت له يا عبد أما يجزيك من الوجود قال بلى أحيانا Imam Malik ya daga Ibn Shihab malamin sa malamin a abin nan bujimin ilimin hadith Muhammad ibn Muslim ibn shihab az-zuhri an salim ibn abdullah daga salim ibn abdullah dan abdullah ibn umar kenan daya daga cikin al-fuqaha us-sab'a annahu qala yace ra'aytu abi abdullah umar na ga mahaifina abdullah dan umar yaghtasilu yana wanka wankan da yake nufi a nan wajen wankan janaba wanka na ibada thumma yatanabba sannan bayan ya gama wankan kuma sai ya fito ya alwala fa ya abati ya babana amma yujzika al-ghusl min al-wudu wankan bai wadatar ba daga alwala in aka yi wanka sai kuma an sake wata alwala tunda wanka alwala ne da ziyada wanka ya kunshi alwala tunda duk gaban alwala ana wanke su a cikin wanka in ma baka yi sunnar yin alwala kafin kai wanka ba dukkan gaban da ke cikin gaban wanka suna cikin gaban alwala suna ciki saboda haka wanka alwala ce da ziyada saboda haka mata ya ce ya wadatar da mutum amma me yasa amma yujzi kal ghusl an wudu wankan baya wadatar maka gabarin har sai ka zo kuma ka sake mata wata alwala qala bala yace kwarai wanka ya wadata in mutum ya wanka sai sake alwala ba ya yi da shi akan wannan walakin sai dai abin da yasa haga ina sake alwala ahyanan amassu zakari wani lokaci nakan shafa azzakari na nakan shafa gabana fa atawabba sai in sake alwala to kaga wannan shafa ne wanda yake na mantuwa na kuskure ba shafa ne wanda yake za a ce mutum ya ji daɗi ko bai ji daɗi ba shi mutlakan in dai ya shafa azzakarinsa abdullahi ibn umar na mazhabarsa shine a sake alwala na'am misali kuma kowannen su har ana saɓani na wanne ne gaba wajen kiyaye riwayar abdullahi ibn umar waɗansu sun fifita nafi akan salim waɗansu sun fifita salim akan nafi to wani ya daga cikin abubuwan da nafi ya ruwaito daga salim yace kuntu ma abdullahi ibn umar na kasance tare da abdullahi dan umar fi safarin a wata tafiya fara'aituhu da an tala'at ash-shamsu tawadda'a thumma masalla sai na gan shi bayan fitowar rana ya yi alwala sannan ya sake sannan ya yi sallah qal sai na ce faƙuntu lahu sai na ce masa inna eh, sai na ce masa inna hadhihi ma kunta tusalliha wannan sallah ce baka kasance kana yin ta ba inda Abdullahi ibn Umar baya nafila a cikin tafiya eh, sai dai nafilar dare kawai akan dabbarsa kamar yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam yake amma hatta rawatib raka'a biyu kafin sallah azhar ko raka'a biyu bayan sallah azhar ko raka'a biyu bayan sallar magariba baya yi har yaga waɗansu ma suna yake cewa in zan yi nafila sai in cika sallata baya yin nafila a cikin tafiya illa nafilar da ake akan akan abun hawa ta dare sai ce masa wannan sallah ce ba al'adar ka bace karin kike yin ta wata sallah ce wannan qala inni ba'da an tawadda'tu li salati subh masistu farji ai ni bayan nayi alwalata ta sallah asuba sai na shafa na. sun na nasitu an atawadda sai na manta na jaddada na sake alwala fatawadda'tu wa uttu li salati sai ne alwala na sake wannan sallar ne alwala na sake wannan sallar wato kinan imam abdullahi bin umar yana ganin cewa duk wanda ya shafa gabansa sannan bai sake alwala ba ya yi sallah da wannan alwalar tasa to wannan sallar tasa ta inganta ba sai ya sake ta har abada tun daga shi ya sake ta amma in liman ne wanda suke bayan sa ba sai kuma ya tattara su ce to ku jama'a liman ya dawo zo yayi kuwa jiya duk wanda ya sallah da mu anan ya sake sallarsa eh, a su ta sallar ta inganta eh, tun da sallar su bata haɗu ba ta da alaka da sallar liman eh, ba ta da alaka da sallar liman a nan wajen nassin fatuwar imam malik kenan akan wannan matsalar shi ma kaga abdullahi ibn umar haka yace bai ce musu to ai kowa ya je sake sallarsa ba domin ni ga abin da ya faru gare ni a'a shi dai ya sake sallarsa kuma hujjarsa shine wannan dan haka imam malik yake cewa duk wanda ya shafa gabansa to sannan yi sallah da wannan alwalar to mashhurin magana ta mazhabarsa shine kan cewa ya rama wannan sallah har abada koyaushe a wata riwaya ne ake cewa mustahabbi ne ya rama ta wato ma'ana in lokacin sallar ya fita ba sai ya rama ba wato matsayin lokacin sallar bai fita ba ya rama in ku lokacin sallar ya fita ba sai ya rama ba wannan shine a hukuncin a hukunci duk da Imam Malik anan wajen bai faɗi sa ba amma kamar yadda na ce muku riwaya guda biyu ce daga Imam Malik riwayar Ibn al-Qasim da Ibn Wahab daga wajensa shine cewa duk wanda ya taba gabansa namiji in ya taba gabansa ya sake alwala ya sake alwala idan ya kasance da batinul yadi ne da cikin takun hannunsa ko da kuma gefen ɗan yatsunsa riwayar ali ibn ziyad al-abin al-fasi wannan malamin da nake ce muku imam malik yana ji da shi yana girmama shi saboda tarin iliminsa da tsoron allansa a mutumin afirka ne yace ban taba ganin mutumin da ya zo daga afirka da yake da ilimi kamar sa ba shi ya rawaito daga imam malik cewa babu komai a kansa babu komai a kansa in ya taba sa to shi ne malamai suka malaman matabar imam malik suka suka ɗauki wannan riwayar ba wai ra'ayi ba wai ra'ayi biyu bane na imam malik ba ra'ayi biyu bane eh, domin wato malaman matabar imam malik waɗansu daga cikinsu suka ce ra'ayi biyu ne kuma suka rinjayar da ra'ayin ibn al-qasim dama a matabar imam malik in dai aka yi saɓani wajen almajiransa to riwayar ibn al-qasim ita ake rinjayarwa saboda haka akan ta mashhurin madhaba yake wannan shine tariqar abin nan a ahli al-maghrib mutanen mutanen mu nan afirka wanda muka abin nan tariqar khalil kenan shine mashhur muktasar khalil shine mashhurin madhaba tariqar mutanen bagdad su alqadi isma'il isma'il alqadi da mutanen bagdad dan matabar imam malik ta yi karfi a baghdad kafin daga baya matabar imam shafi'i kafin daga baya abin nan imam shafi'i ta zo tafi ta karfi a bagdad amma da kullum doki suke da mazhabar hanafiya su mutanen bagdadiyun su ne suka tafi akan cewa wannan ba riwaya biyu bace ba ra'ayi biyu ne na imam malik ra'ayi ɗaya ne eh? yayin da imam malik ya ce sai ya sake alwala in ya taɓa gaban nasa ya ji daɗi yayin da ya ce ba zai sake alwala ba in ya taɓa gabansa bai ji daɗi ba an fahimta eh. to saboda haka wannan matsala ce dai wadda take a tunda abin nan a nassin hadithin busra shi mafi inganci shine mafi karfi dalilin da ya yasa yake mafi inganci shine akwai ka'ida wajen malaman hadisi suna wato ba da hadisai ingantattu daraja daraja ne hadisi da yafi kowanne inganci shine wanda bukhari da muslim suka rawaito shine wanda ake cewa muttafaqun alayhi sannan na biyu wanda yake bukhari ya kadaita da riwayarsa sannan na uku wanda muslim ya kadaita da riwayarsa sannan na hudu wanda yake ya inganta a sharaɗin bukhari da muslim sannan na biyar wanda ya inganta a sharaɗin bukhari na shida wanda ya inganta a sharaɗin muslim na bakwai wanda ya inganta a sharaɗin wani mutum ba bukhari da muslim ba to muka zo muka ɗabbaka wannan ka'idar a hadisan nan guda biyu sai mu kan cewa shi hadisin busrata bin safwan bintu safwan ya inganta a sharaɗin bukhari saboda dukkanin rijalul isnad mazajen hadith isnadin dukkanin su mazajen da bukhari yake riwaya daga wajen su ne saboda haka ya cika sharadin bukhari amma hadisin Talq ibn Ali shi ko a wajen waɗanda suka inganta shi eh, yana daraja da nawa yana daraja na bakwai domin ba a sharaɗin bukhari ba ne ba a sharaɗin muslim ba ne haka ya zama to ingantacce a sharaɗin wani to wanda yake a daraja ta hudu da wanda yake a daraja ta bakwai wanne za a kaddamar ta hudu ba ta bakwai ba ai ta bakwai a can kasa ne ta hudu za a kaddamar eh, to shi ko ka ji daɗi ko baka ji daɗi ba wanda shine mashhurin mazhabar Imam Malik kuma shi ne zahirin hadithin Musa eh, eh, kuma wannan a duk da yake sabanin tarjihu Sheikh Islam Ibn Taymiyyah ne wannan shi ne mafi rinjaye saboda shi ne aslam yabqa kuma to mace fa tun da nan an ce man massa farjahu wanda ya shafa farjinsa alfarj kamar yadda muka ce mace da namiji biyu za su shiga ko inda an ce man massa dakarahu falyata wanda kaga shikenan an fitar mana da mata to amma sai aka ce man massa farjahu wanda ya shafa farjinsa to man lafazi ne wanda mace da namiji duk suna shiga ciki ko ba haka ba hmm? mace da namiji duk suna shiga man saboda haka kaga kenan hatta mace ita ma in ta shafa farjinta ita ma za ta yi alwala to amma anan malamai sun yi sabani saboda a nan ne kuma za ka gane cewar wato <laughs> illar jin daɗi ɗin nan malamai suna hararanta a cikin fatawarsu don a madadar imam malik cewa aka yi mace in ta shafa farjinta ba za ta yi alwala ba sai in ta sanya hannunta ciki ko ba haka ba haka suka haka mafabar imam maliki ki dangane da mace to idan da mutlaqin kawai shafa ne yasa ake canza ake sake alwala to ai da ba za a ce sai ta sa hannunta ba domin in ta sa hannunta ishara ne akan cewar akwai ala akwai matsaran lazza akwai kabiyar jin daɗi don shi ne kadai abin da zai sanya ta ta sanya dan yatsanta a gabanta to shi yasa abin nan a wannan abin da yasa bagdadiyun suke cewa shi yasa muka ce muku na gaban mutaki cewa sai an ji daɗi sannan ake sake alwala amma don game hakikatan saboda riwayar hadisin busrat binti safwan ya zo da alfaz mukhtalifa ya zo da man massa farjahu falyatawadda ya zo da lafazin man massa zakarahu falyatawadda ya nuna kan cewa hadisi ne wanda ya zo khas ga maza kafa hujja da wannan hadisin dan ya gane mata ga baki daya ba shi da karfi saboda waɗansu riwayoyi sun nuna taksisinsa ga maza ta hanyar ambatansa da cewa azzakar ake nufi man massa zakarahu falyatawadda amma mace abinda zai sanya ta ta sake alwala din shine in ta shafa farjinta in ta shafa farjinta da lazza to shine kamar in ta idan ta abin nan sanya yatsanta a gabanta shine zai sanya ta ta sake alwala wallahu ta'ala a'lam to an sai mu tsaya nan za mu tsaya da karatunmu na muwatta sai bayan azumi in Allah ya kaimu. a domin mako mai zuwa akwai tafiya wato ina abin nan akwai akwai wani abin nan akwai wata daura ce da aka yi a garin oyo wanda yake abin nan zan halarci abin nan rufewar saboda haka ba zan samu zuwa ba amma akwai karatu da akwai bita da zami a nan masallaci insha Allahu kan fiƙihus siyam hukunce-hukuncen azumi a za mu fara ta ran litinin ta ƙarshe na wannan wata tsakanin maghrib da isha litinin talata laraba alhamis sannan ranar juma'a ko da ranar ne ranar duban fari a shi kuma sai ya zamanto an yi tambayoyi insha Allah akan darasin za mu yi a darasin ne daga بلغة السالك الشرح, الشرح الصغير نا أحمد الدردير saboda kasancewarsa littattafan 'yan baya da suka yi amfani da gogewa da kwarancewar magabata kuma tsarin tasalsulin fikirinsa da tsarin zuban nasa yana da ƙayatarwa insha Allah shi za mu yi domin tun da za mu zo mu za mu shiga azumi yana da muhimmanci ya zama to an yi bayanin hukunce-hukuncen azumi saboda kamar yadda yake wajibi kuma kamar yadda yake sahabban mazan Allah sallallahu alaihi wasallam suka yi idan umarnin Allah ya zo sai su koma su sami bayani wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to ga umarnin Allah ya zo mana da azumi sai mu koma wajen bayanin da Allah da manzansa suka yi domin mu san hukunci don mu bauta ma Allah ala bayyina ala basira saboda haka eh? a sharhu sahih amma dai ya shahara da bulgatu salik hashiyatu sawi ala bulgatu salik a'a tsakan na'am ban ji ba a tsakanin maghrib da isha wanne ne yafi bayan la'asar ko tsakanin maghrib da isha to tsakanin maghrib da isha za mu fara daga litinin ta daga litinin ta sama tsakanin maghrib da isha insha Allah na zuwa alhamis juma'a sai zaman to ranar tambayoyi insha Allah za ba wai ba za a yi tambayoyi bane a sauran ranakun amma za a takaita su kwarai da gaske don ya zaman to mu samu dai a wato abin nan gundarin hukunce hukuncen azumi ya zama to cikin waɗannan kwana hudu mun gama su gabaki dai insha Allah ishi ba har yanzu ban gan shi da na ba ba wai ina korewa ba ne ma kamar kamar yadda uru yace ma alimtu ni ma alimtu alimtu to man alima hujja ala man lam ya'lam bayan yayi alwala yayi sallah har yayi na so a inda yayi sallah wajen da fitsari har yayi na so a jikinsa a wannan matsala ce wadda take tafarru'i akan a mutumin da yake bai cika wani sharaɗi na sallah ba saboda mantuwa ko saboda rashin sani ko saboda rashin iko waɗanda suke sanya sharaɗin wanda suke sanya a kubuta wato sharaɗin tsarkin buka tsarkin bigiran da mutum zai yi sallah suke sanya shi daga cikin sharaɗin sallah akwai wanda suke cewa ma'al zikri wal qudra in kana da iko kuma kana da kudura amma in baka da shi ya faɗi to idan mutum ya zo wannan in ba da rashin sani bane babu komai sallar sa tayi amma mustahab ana mustahabbi ne ya sake sallar matsayin lokacin sallar bai fita ba a daga cikin abin da zai karfafa wannan mazhaba wannan ra'ayi shine manzo sallallahu alaihi wasallam da wata ran yana sallah sai aka ga ya cire takalminsa ya yi jifa da shi sai sahabbai ma suka cire takalmansu da ya gama sai ya ce musu me yasa kuka cire takalman ku suka ce ya rasulullah mun ka cire takalman ka ne sai ce to ai na jibril ne ya bani labari cewa akwai najasa a jikinsu akwai najasa akwai akwai najasa a jikinsu hmm? to kaga bai sake sabuwar sallah ba sai ya ci gaba da sallah wanda yana kan cewa waccan sallar da yi da najasar a halin rashin sani ba ta ɓaci ba akwai tufafi eh, wannan tambayar ka tana da kyau kwarai da gaske saboda ya kamata wannan tambihin a yi shi duk maganar nan da muka yi ta batun shafan azzakari idan mutum ya shafa shi ne da fatar jikinsa fata ta daba fata amma in ka shafa shi ta cikin tufa to wannan baya kare alwala bil ijma baya kare alwala allahumma sai idan dai tufa ce wadda take yan siririya yar abin nan irin abin nan wanda yake abin nan da ita da fatar ba bambanci to a nan wajen ne irin kamar nylon din nan to nan wajen ne waɗansu daga cikin malamai suke cewa ta hukuncin marar tufa ne domin kuma za sallallahu alaihi wasallam haka yace kasiyatun ariyat hmm? ka gani ga tufa amma tsirara suke saboda haka irin wannan tufar in ita ce wannan ba ta hana abin nan ba ta hana ba ta tsare eh, ba ta hana sake alwala na'am ɗakin ta ci gaba da zama a ɗakin domin dalili kuwa shine cewar a yayin da aka binne abubakar a tana zama a ɗakin amma ta ce da aka binne umar sai ya zamanta cewa kullum tana cikin mayafi sai take ganin da sai ta ce to ai wannan mijina ne da ubana duk da suna cikin kabari yace mijina ne da ubana ba sai na cire mayafi na ba ba sai na sa mayafi ba amma da aka binne sayyidina Umar sai take jin haram sai take ganin kaga kunya ta mata kunya ta matan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai take ganin kamar tana kamar ajnabin ne a raye yake zaune a ɗakin saboda ka sai ta rubuta bakanta saboda ka wannan kan cewa kenan a cikin ɗakin take zama hatta bayan an ba ma kawai bayan Annabi sallallahu alaihi wasallam ba har bayan Abubakar da Umar na'am ko eh, idan ta musulunta idan tana karkashin idan idan idan ya zama cewa bai musulunta ba har ta gama idda to abin nan shikenan ta halatta gare shi ba amma idan a cikin iddarta ya musulunta to shikenan suna nan akan suna nan akan wannan auren nasu ba sai an sake ɗora musu aure ba amma bayan idda sai ta rabu da shi ba za ta ci gaba da zama da shi ba in ta ci gaba da zama da shi tana saba ma Allah in ta ci gaba da zama da shi tana saba ma Allah wannan yana daga cikin matsaloli da waɗansu har suke ƙoƙarin su nuna cewa to ai ba yadda za a yi saboda a wannan abin nan akwai tsanantawa musamman kasashen kafirai yasa so su musulunta amma wannan sharaɗin waɗansu mata yana hana su musulunta to a wannan ba zai sa a canza dokar Allah ba ba abin da ya kamata irin waɗannan ɗin a ce ba za ta ce in ta zo ta shanya sharaɗi ta ce zan musulunta amma ba zan rabu da mijina ba duk da yake shi ba zai musulunta ba ba za mu ce mata mun yadda da sharaɗin ki ba hmm? mu ce mata mun yadda ki je ki haka a'a sai a ce mata ki musulunta din ki musulunta hmm? in kuma kika musulunta bayan ta musulunta din sai a umarce ta cewa da rabu da mijinta kamar mutumin da ya zo ne ya ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zai musulunta amma da sharadin sallah biyu kawai zai sallah biyar ba zai iya ba <laughs> sai ya ce masa sai ya ce masa ka musulunta zaka yi sallah biyar din sai ce masa ka musulunta zaka yi sallah biyar din ya musulunta din kuma ya sallah ba amma haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai ce masa to shikenan sharadin ka ai muna son a shiga a shiga zo ka shiga ba komai zaka zaka zo ka ce ka musulunta zaka yi sallah biyar din ya musulunta din kuma ya kyautata musuluncinsa saboda haka idan irin wannan abin da yana buƙatar hikima ne hmm. akwai ina jin wata rana taɓa gaya muku kisar wata mata da take aikin banki da a ƙasar kenya wani malami da yake zuwa yana yin wa'azi a ƙasar da ƙasar saudiya duk shekara zai je kamar wata hudu wata shida yana wa'azi a nan a kenya da tanzania da uganda mutane da dama suka musulunta a hannunsa wata ran ya je irin wannan wa'azin nasa sai wata mata ta zo mai babban mukami a banki ta ce tana so ta musulunta amma gaskiya ba za ta iya sa hijabi ba saboda ka za ta iya musulunta amma kar ta sa hijabi sai ya ce mata kakki bar wani abu ya hana ki musulunta nace to ya zan yi da hijabi yace ni yana gaya miki kar ki bar wani abu ya hana ki musulunta wato batun hijabi shi ba shi ne a gabansa ba shi dai ta musulunta sai ta musulunta yace ka shekara mai zuwa wannan da kansa yake ban labari da kansa yake ban labari yace shekara mai zuwa da ya dawo sai ta kawo masa ziyara da hijabinta ta ce wato lokacin da na soma da na musulunta a bankin suka ga da gaske nake addini na nake yi in lokacin sallah ya yi na keɓance waje a ofis na mai sallah duk da mukami na babba su da kansu suka kira ni suka ce ku ba addinin ku yace ku rinka yin hijabi bane mata tace eh yace to ki rinka sa hijabin ki mana in zaki shi shikenan ta kama sanya hijabinta saboda haka duk wanda ya ji tsoron Allah Allah zai sa masa makaraja amma kar ya zamanto cewar wato a abin nan a ta shari'ar baki ɗaya ta zamanto wani abu daban ba shari'ar ba kuma a ce har yanzu ana musulunci da eh. abin da ake ce ma shubha shine wato abin da yake kawo rikitarwa abin da yake kawo rikitarwa kamar ka karanta wani abu a kamar wata aya a kamar abin nan a inda abin nan wata aya tana cewa rana alkiyama idan aka tashi mutane a la ya ta sa'alu wala ya ta a cikin abin nan a ayat ta kwanta min a cikin suratul namu, na'am fa idan nufiha fi suri fala ansabu a cikin suna a cikin surat a cikin suratul mu'minin fa idan nufiha fi suri fala ansabu bainahum yawma idin la yatasaalun idan aka yi hu in aka hu in aka hura a cikin kaho ranar alkiyama kenan to babu wata nasaba ranan wannan rana tsakanin mutane kuma ba za su rinka tambayar juna ba amma kuma sai gashi abin nan a cikin suratu saf Allah na cewa fa aqbala ba'dhum ala ba'd yatasaalu sai sashin su ya fuskanci sashi suna tambayar juna to ya gashi Allah can ya ce ba za su tambayi juna ba nan kuma ya ce suna tambayar juna wani mutum zai tambayi ibn abbas irin waɗannan to wannan shi ake kira shubuhat shubuha wato abubuwa ne wanda yake za gani sai su rikice maka kaga wannan ai ba wai rikicin bane ko ba haka ba a wajen mara sani ne ko wanda yake da ko cutar jahilci ko cutar munafunci shi ne zai samu shubha amma malami masani shi wannan babu shubha gare shi babu rikici gare shi ne da ibn abbas ke cewa ai ranar alkiyama hali hali ne akwai halin da zai zama to imanta ta kai imanta wanda ba a tambaya an fi karfin a ce ma za a yi tambaya kowa ta kansa yake yi sannan kuma akwai lokaci da bayan an nutsu Hmm? an zo an so mu hisabi hmm? aka su mabiya suka gane kan cewar ah, shugabanni ne suka batar da su sai su fuskance su hmm? yaya aka yi kuka mana ba ku kace ya haka to lokacin da za a rinka da ku can suna cikin dimuwa babu wannan tambayar juna din babu magana tsakanin su to irin waɗannan su ake ce ma shubuhat waɗanda ah, ko duk waɗanda suka bata duk waɗansu 'yan bid'a abubuwan da suke tare da su din ne wa'annan abubuwan da suke tsammani da ni wato abin da ake wato shubha kana tsammanin abu dalili ne bayan kuma ba dalili ne. Hmm? yanzu kaga kamar yan shi'a da suke cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yana rashin lafiyar sa yace a kawo littafi ya rubuta in ya rubuta ga wanda zai zama to khalifa ba za a taba sabawa ba bayan sa suka ce sayyidina Umar ya hana suka ce to da ya rubuta sayyidina Ali zai rubuta hmm? da ya rubuta wai har sun sani da ya rubuta sai na ali zai rubuta to amma su sai na umar suka tuku-tuku hmm? suka hana shi rubutu din kaga wannan ita ce shubha kissa ce ingantatta a cikin bukhari amma sai suka sai ta zamanto musu shubha bayan kuma abu ne wanda abu ne wanda yake ga dukkan masana ga dukkan mai hankali abu ne wanda yake a fili babu wata shubha a cikinsa alaikum salam Eh, malam wanda yana tambaya kan a falalar nisfu sha'ban da sallan nan da ake raka a ɗari kul huwallahu dubu eh, eh, jiya ne ake a daren jiya ne daren nisfu sha'ban daren sha biyar mm. Mm, ba duk haka aka bamu muke ta mm. da kuma yin azumin wannan ranar yin azumin a yin azumin nisfu sha'ban wataran a izuddin ibn ab'a ah, ah, ba izuddin bin eh, eh, izuddin bin abdussalam ne sultanul ulama wata ran ya wuce waɗansu mutane a damask a dimashq suna wannan sallar ta nisfu sha'ban a sannan sai ya zo ya wuce waɗansu suna zaune suna tashar holo su suna shan giya suna suna ta harkar su sai ce ai masu shan giyan nan sun fi can masu sallar. sai ya buɗe baki ce ya za ka ce haka suna suna sallah masallaci ka ce mashaya sun fi su ce saboda su waɗannan da suke shan giya sabo suke sun san ba mutanen kirki bane saboda haka su yanzu jira suke su tuba ana musu kuɗin za su tuba su ko wayancan ba za su taɓa tuba ba su gani suke abin da suke ainihin abin da Allah yake so ne kuma abin da Allah baya so tunda ba shi da asali daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato keɓance wata rana ko wani dare da wata ibada ta musamman ba abu ne wanda yake sai manzan Allah sallallahu alaihi wasallam shine kadai zai yanzu waye isa ya sa mana lailatul qadr in ba annabi sallallahu alaihi wasallam ba waye isa ya bayyana mana akwai lailatul qadr waye isa ya ce mana goman karshe na ramadan suna da falala fiye da sauran kwanakin ramadan din sai ta wajen annabi muka sani sallallahu alaihi wasallam haka zalika goman farko na dulqida sun fi sauran kwanakin dulhijja eh, sun fi sauran kwanakin dulhijja ta wa muka sani ta annabi sallallahu alaihi wasallam ko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace kada ku keɓance ranar juma'a da azumi kada ku keɓance daren juma'a da wata sallah ta dare ta daban to ga nuna cewa kenan ba a keɓance ba wai yin ibadar ita ce ba wai yin ibadar bid'a bace waɗansu ina so da ya tukuna ku fahimci wannan matsalar akwai kar a ɗauke ta da zafi da har za a ga kan cewa wanda ya wannan ai ya zama wani katin ɗan bid'a a'a domin akwai daga cikin manyan malamai magabata magabata daga cikin tabi'i wanda suka su sun tafi akan wani irin su Khalid bin Ma'dan da wato mutanen sham ga baki ɗayansu da yake su sun karkata zuwa ga zuhudu da yawan ibada imam ahmad ya ce su sun kasance suna yi shi yasa shi ba zai yi musu baya musu inkarin wannan abin hmm? sun kasance suna yin ta an rawaito daga daga tabi'in daga cikin ahlus sham suna yi sun wanda ke suna daga cikin Salam. Hmm? amma ba su da hujja ba su da hujja shi yasa sauran malamai ba su ɗauke shi kan cewa yana daga cikin alkhilafus sa'id ba Eh? yana daga cikin wato abin nan zalla ce wato zamiyar malami wanda ba abin malami in ya zami kamar ibn abbas ne har ibn abbas ya mutu yana ganin yin mutu'a wajen aure ta halatta amma za ka ce ai sahabbai sun yi sabani ibn abbas ya ce za a iya mutu'a saboda ka zan daukar ra'ayin ibn abbas tunda akwai sabani a'a saboda ibn abbas zalla tun tunda akwai sunna da ta hana wannan to wannan ma raya daren nisfu sha'ban keɓance shi da wata ibada ta musamman kirkira ibada ce a cikin addini kuma za Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce man amila amalan laysa alaihi amruna fa huwa radd duk wanda wani aiki da bashi da umarni manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akai ba za a karba ba to waɗansu suna cewa ai Allah ya ce waf'alul khair ku aikata alkhairi kuma wannan menene da mutum ya je ya yi raka'a ɗari a kowace raka'a ya karanta qul huwallahu goma kaga ya karanta ɗari sau goma dawa kenan dubu ya karanta bihul wallahu dubu a cikin sallah ga shi qul huwallahu kowace ɗaya hulufin qur'an hmm? ai aikin alkhairi ne hmm? to ai aikin alkhairi a zo masa ta kofarsa a zo masa ta kofarsa shi yasa ran Ibn abbas ya ga almajirinsa tawus yana yin sallah bayan sallar la'asar hmm? yana yin sallah bayan sallar la'asar sai ke ce masa ka daina domin ina ganin wannan sallar taka maimakon a baka lada alhaki za a baka ce haba sallah ce fa nayi ba ba abin nan ba a ce a bani alhaki dan nayi sallah a sai ke cewa ya ko ba za a baka alhaki ba bayan abin nan ka abin nan bayan Allah madaukakin sarki yana cewa falyahdharu alladhina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnatun aw yusibahum adabun alim wanda suke saba umarnin Annabi sallallahu alaihi wasallam su kiyayi kansu kar wata musiba ta same su ko kuma fitina kar wata fitina ta same su ko azaba mai raɗaɗi saboda haka ba a keɓance daren nisfu sha'ban da wata falala ba shi ba hadisi da yake ingantacce da yake bayanin falalarsa hatta hadisan da riwayoyi da aka kawo na kan cewa a wannan dare ne aka saukar da alkur'ani daga lauhul mahfuz zuwa abin nan zuwa sama ta zuwa sama ta daya sannan a zuwa baitul iz daga baya aka saukar da shi munajjaman wannan riwayar duk bata inganta ba hmm? domin eh, har suna fassara shi kan cewa inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin inna kunna mundirin suna cewa lailatul mubaraka nan da ake nufi ita ce lailatul nisfu sha'ban to wannan tafsirin ba shi da asali daga maganar annabi sallallahu alaihi wasallam sahihin magana shi ne cewa ita lailatul mubaraka din nan lailatul qadr ce wadda aka saukar da alqur'ani lailatul qadr khairun min alf shahr wadda Allah ya faɗa inna anzalnahu fi lailatul qadr to ita ce lailatul mubaraka din da Allah ya saukar da alqur'ani a cikin ta to ita fa lailatul ta dan don haka mutum karya rudu da abu wanda yake an saba iyaye da kakanni duk haka da wa duk nan aka yi ta gaggaya mana wannan masu kokari su samu su yi a hana ido bacci a ta yi to wannan sai ka ga kan cewar wanda ya yi dai bisa jahilci a wanda ya bisa jahilci watakila ya samu watakila ya samu la abin nan Allah madaukakin sarki ya dubi wahalarsa ya bashi wani abu amma wanda yake ya sani ya je kan gari ya je yayi to maimakon lada alhaki zai samu kawai da ibn abbas yake ce ma tawus to tambaya ta karshe kenan malik shi yake shi ya rubuta shi yake imla'i ake rubuta masa yana da marubuci yana da sakatare scribe akwai sakatarensa habib katib malik eh, wanda malaman hadisi ba su yarda da shi ba <laughs> eh, amma dai tunda sakatare ne kawai ai ba komai tunda in ya rubuta din sai kuma ɗalibai sai su zo wajensa in ya fito musu da muwaƙa din sai su je su kwafa in sun kwafa su zo su zauna su yi muƙabala Eh, wani ya rike shi habib ya rike ana karantawa ana tabbatarwa to san kowa yana gyara nasa rubutun sannan kuma sai a zo sai imam malik ya fito majalisin sama eh, sai wani ya karanta a rinka jan baki yana ji in an yi kuskure ya gyara to duk wanda suka ji wannan shi yasa suke cewa shi yasa suke cewa haddathani shi yasa ya haiki cewa haddathani malik eh, bi ma'ana an karanta yana ji hmm? an karanta yana ji wato kenan wannan kaga ba wai kawai kwafa suka je suka yi ba ko tsintar muwaffas suka yi ko kuma zuwa labirarin sa kawai suka ɗauko suka je suka yi wannan hujada ce malaman hadisi ba su yi da wannan riwayar ba ala a'a sai da suka je suka ji ta a gabansa to shi yasa kuma akan wani lokaci idan aka gama jin muwaffar da baki ɗaya aka zo aka sake zuwa a sake jinta sai ya ƙara waɗansu hadisan yawanci dai ragewa yake yi kina za ka samu ruwayoyin muwatta suna sabani shekara arba'in yayi yana tattace mu nan shi yasa zaka ka samu wata muwatta ta fi wata amma littafin sa da shi ya rubuta shi da kansa sai dai ya ce shi ya rubuta shi da kansa ba wai shi ya dauki alƙalmin ya rubuta ba akwai sakataren sa da yake rubutu na'am guda uku a cikin wata a tsakanin kowane jini idan bai kai kwana goma sha biyar ba za ta ɗauke shi jini ɗaya in ta fara jini a farkon wata alal misali ta kwana uku tana yi bayan kwana biyar ya sake zuwa mata ta sake kwana uku in wannan na biyu ya zo mata sai ta daina sallah ta hada wannan kwana uku din da wancan kwana uku ya zama to kwana shida kenan bayan kwana biyar ko kwana bakwai in dai bai kai kwana goma sha biyar tsakanin jinin ba to za ta hada su ne tare har sai tukuna ya zama to tsakanin wani jinin da wani ya kai kwana goma sha biyar to shine zai zama to kan cewar jinin istihaba idan ya zamanto cewar ga baki ɗaya baya kai kwana goma sha biyar to sai ta tattara kwanaki na jinin da za su zamanto cewa shi ne galibin al'adar mata shi ne kwana shida ko bakwai ta tsaya a nan ya zamanto mutum da wannan al'adar ta wanda yake ta rikice ta zamanto hayyara kuma ba ta da al'ada da za ta tunda al'ada ta ta rushe idan tana da tamizi tunda kuma da alama ba ta da tamizi ne ta tafi asibiti al'ada ne wanda abu ne wanda yake na rashin lafiya zai same ta saboda haka hakun hukuncin zai zama na istihada sai ta tattara su ta dauki kwana bakwai idan ta kwana bakwai su za ta tsaya akan ba za ta yi sallah ba sauran kwanaki wata ga baki daya ko tana jini ko ba ta jini ta rinka yin sallah abinta inda yi a an yi wannan tambayar na dade kuma gaskiya ban ba da ansa a kai ba saboda ina son in ji maganar malamai a kai. amma tabbas aisha radiyallahu anha ta kasance a ɗakinta kuma ba zai yi ya zama tukan ba za ka suranta cewa aisha ba za ta yi sallah a ɗakinta ba tana ɗakin da take ta zama da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma ban ga maganar malamai akan wannan ba kuma shi sa ban amsa tambayar ba kuma ko yanzu din ma ban da wata amsa abin nan wanda ya samu من نعم، أبنا نعم. من أبرع إن شاء الله على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته قضيته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شافيته ولا مبتلا إلا عافيته ولا حاجة هي لك ربا ولا ما فيها صلاح إلا إلا قضيتها وأعنتنا على قضائها يا أرحم الراحمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين إن شاء الله سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك Thank you. ƙarshe da aka yi eh hadisin wannan imam malik ya ce balagahu anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala istaqimu wa lan tuhsu wa'lamu wa'malu wa khayra a'malikum as-salah shi ko shine hadisin na karshe wannan hadisin shi ma ingantacce ne ya zo musnad daga hadisin abdullahi ibn umar a wajen ibn hibban a wajen ibn majah da da kuma a cikin hadisin baihaqi haka dalika ya tabbata daga hadisin sauban kuma ibn hibban ya inganta shi sai dai a ciki cewa yayi wa'lamu anna khaira a'malikum as-sala ba cewa wa'malu ba wa'alamu wa'alamu maimakon wa'malu na'am hadisi ne wanda yake ya inganta a ولا أحد من wannan hadisi na Abu Huraira yushiku an yadriba an-nas akbad al-ibil fala yajiduna aliman a'lama min alim al-madina lokaci zai zo ya kusata mutane za su rinka bugun hantar raƙuma bi ma'ana wato za su ɗaura sirdi su tafiya mai nisa domin neman ilimi ba za su samu malami da yake da tarin ilimi ba kamar malamin madina an ce wanda ake nufi da malamin madina a nan wajen kamar yadda da malamai da dama suka faɗa imam malik ne imam malik ne domin shi ne a zamaninsa ya zamanto shi kadai a madina ya fita ya zamanto fitacce kafin imam malik duk wanda domin neman ilimi ba wajen mutum ɗaya yake zuwa ba a ɗabakar malamansa zuhuri ibn shihab zuhuri ba shi kadai bane duk wanda zai zo madina zai sami ilimi wajen zuhuri kamar yadda zai samu wajen abu eh, abin nan wajen abu zinad kamar yadda kuma zai samu wajen yahya ibn sa'id al-ansari da bukair ibn abdullah al-ashaj haka in yazo tabakar malaman su akwai fuqaha us amma a zamanin imam malik babu kamar sa a madina so haka duk wanda zai zo madina neman ilimi a wannan zamani to imam malik ya zo wajen imam malik ya zo shi yasa ne aka fassara hadisin da cewa shi ake nufi da wannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai faɗi wane ne ba amma yana daga cikin alamomin annabci manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bada labarin abin da zai zo ya faru a gaba to kuma wannan abin ya faru a zamanin Imam Malik din mutane sun daura sirri sun zo daga ko ina sassa ko ina na duniya suka zo domin sami ilimi wajen wajen Imam Malik shi yasa kaga Imam Malik yana rasuwa maza mazhabarsa ta yatsu a can irin a can kasar Rasha khurasan matabar imam malik ta kai can a nisabur ko da ke iran ce nisabur a cikin iranci ta hanyar su yahaya ibn yahaya nisaburi kaga a can karshen gabas kenan haka kuma a can karshen yamma tunis a lokacin da ita ce ita ce karshe tunis da kuma sannan su su ma a can mazhabar imam malik ta eh, ta ta hanyar su ali ibn ziyad ta shiga cikin spain ta kai misra bagdad ko basra sham ko ina duk wata hedikwata ta ilimin addinin musulunci duk wani babban birni sai an samu wani fitaccen ɗalibi daga cikin ɗaliban imam malik ba wai kawai ya je ya kai musu muwatsa ba a'a ya kai ma hatta mazhabar imam malik da ra'ayoyinsa wannan garin shi sa a farkon yaduwar mazhabar imam malik ai ba wai kawai ta tsaya ne a madina da Misira da afirka ba ne, a'a kusan akwai akwai mazhabar akwai bagdadiya akwai nisaburiya akwai andalusiya akwai ifriqiya misriya shamiya dukkan su akwai na'am cewar ka hadisi sahihi ya zo wannan kuskure ne hadisin ba sahihi ba ne hadisin cewa la wudu aliman lam yadhkur ismallah babu alwala ga wanda bai ambaci sunan Allah ba wannan ba sahihi bane da yawa ma malamai ba su inganta shi ba imam ahmad ma cewa yayi ahsanu shay'in fil bab hadisin da yafi kowanne kyau in kuma malamai hadisi suka ce hadisi da yafi kowanne kyau wannan ba inganta hadisin suka yi ba hmm. saboda haka wannan ba abin nan bane shi yasa din ne ma malamai suke cewa mustahabbi ne mutum ya yi bismillah yayin da zai fara alwala ba su ce wajibi ba inda hadisin ya inganta da wannan dalili ne mai karfi akan wajabcin yin bismillah da duk da yake mustahabi din ne idan mutum yana cikin banɗaki bai kamata ya yi ba kamar yadda saboda banɗaki ba wuri ne da za a ambaci sunan Allah ba tunda ambatan sunan sunan Allah yana daga cikin alamomin addinin Allah kuma Allah ya umarni da a ɗaukaka a girmama alamominsa saboda haka bai kamata bai halatta mutum ya ambaci sunan Allah ba a cikin banɗaki kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wata ran yana tsugune aka zo aka yi masa sallama bai amsa sallamar ba yace abin da yasa ya ki ya ambaci sunan Allah ne alhali yana cikin hali da bai cancanta ya ambaci sunan Allah ba a ciki au kama qala alaihi salatu wasalam sai abin da zai yi sai yayi a zuci yayi bismillah a zuci na'am na'am na shafan kunne na'am yace hadisin yana nuna yana za ka iya sallah da takalmi mana bai ba abin da ya hana za ka iya sallah da hufi kamar yadda za ka iya sallah da faɗe za ka iya sallah da hufi manzan Allah za ka iya sallah da takalmi eh, to amma kaka shigo mana mu da suke da kafar da takalmi kace za ka yi sallah don kuma in kai haka din duk da an ce ya halatta kuma haramun ne kuma ka kawo dauda cikin masallaci tunda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce inna hadhihi almasajid la inna hadhihi almasajid la yahillu fiha shay'un min hadhihi alqadurat wayannan masallatai dauda din nan ba a santa a cikin musu saboda haka bai halatta baka kawo dauda cikin masallaci su ma a daɗin da aka halata manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce muku idan ya ce idan ɗayan ku ya zo masallaci da takalminsa to ya duba kasan ya gani in akwai dauda a ciki ya goge da ƙasa sannan ya shiga da takalminsa ya sallah da takalmansa kuma yake cewa ku saba ma ahlul kitab ku sallah da takalman ku domin su ba sa sallah da takalman su duk wannan a masallacin da masallacin manzon Allah masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya shine da ƙasa kaga shi yasa a daren lailatul qadr daren 21 da aka yi sallah an yi mamakon ruwa abin nan rufin masallacin da ganyen dabino ne saboda haka yoyo yake yi don haka da ya tashi da ya sujada a cikin ruwa da taɓo yana yin sallama ya juyo goshinsa taɓo da ruwa kuma haka ya ganshi a cikin masalla a cikin mafarki cewa ya ganshi cikin daren lailatul qadr yana sujada a cikin dare a cikin wato yumbu da ruwa dan haka ne aka gano cewa a wannan shekarar lailatul qadr daren 21 ne tunda ya gani a mafarki to ka gani haka masallacin yake to masallacin da yake da wannan ai kaga babu komai dan ka shiga da takalmi musamman an ce maka kafin ka shiga ka tsaya ka duba kasansa gani in akwai dauda kamar ka taka abin nan najasa ko ka taka kashin dabba ko makamancin wannan ka goge shi sannan ka shiga kai sallarka da shi to amma masallaci wanda yake an ɗauki mutum ma dan kawai ya share dauda a ciki kai kuma ka zo ka rinka kawo dauda ciki eh, amma in kamar a fili ne a cikin sahara ka za ka tafi sallah kana cikin tafiyar ka aka sauka za a yi sallah za ka yi sallah kan ciyawa ko kan ƙasa ko kan titi ko kan kwalta ko menene ke sallah da takalmanka kwarai da gaske wannan suna ta tabbatar da shi za mu zo maganar wannan ma za mu zo maganar safa safa ita ce a ce ita ke ita ce ake ce ma aljawrabain in Allah da mako mai zuwa za mu magana akan ta mutum yayin da yake alwala babu laifi ya magana babu abin da ya hana mutum yana yin alwala ya magana ko ma ya wani aiki wanda yake da alaka da alwala din kamar mutum ya tashi ya ɗebo ruwa eh, a abin nan kamar mutum ya tashi ya ɗebo ruwa idan ruwan da yake amfani da shi ya ƙare babu abin da ya hana shi a cikin babu abin da zai hana wannan domin ita alwala ba ibada ce wadda aka ce ana buƙatar ai kunuti a ciki ba kamar sallah Uh, amma magana yayin da mutum yake a tsugune to shi wannan shi malamai sun yi magana akan cewa bai dace ba sabanin mutum yana wanka in mutum yana wanka har yanzu zai banga wani banga wani dalili ba daga annabi sallallahu alaihi wasallam kan rashin magana rashin sallama dai shi ya tabbata an zo an wuce annabi sallallahu alaihi wasallam yana tsugune yana yana bawali aka yi masa sallama bai amsa ba saboda haka babu laifi mutum ya yi magana amma kuma idan kuma aka duba aka ga hadithin a abdullahi ibn mas'ud da annabi sallallahu alaihi wasallam ya je ya tsuguna yana bawali yace da zai yace masa itini bi thalathati ahjar eh, yace ka kawo min dutse guda uku sai ya kawo masa dutse biyu da kashin jaki daya sai ya jifa da kashin jakin yace hadha riks itini bi hajar sannan ya kawo masa wannan uku to idan hadisin ba sarihi bane akan cewa a lokacin yana cikin bawalin nan eh, ihtimal a lokacin yana tsuguna din ne ihtimali kuma ya zamanto a lokacin nan eh, kafin ma ya fara ne sannan ya ce masa ya kawo masa amma dai ba ni dai har yanzu ban san wani hadisi sarihi wanda ya nuna kan cewa ba za a yi magana ba yayin da mutum yake yin tsugune amma yayin da mutum yake wanka magana babu laifi tunda an wata lokacin fatuhu makka annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo yana wanka yassa fatima radiyallahu anha ta suturce shi da mayafi shi kuma yana wanka ummu hani ta zo ta sallama manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce mata yace marhaba bi ummi hani sannan har ta magana ta eh, take cewa gashi nan na amintar da wani kuma dan uwa na Ali ibn Abi Talib ya ce sai ya kashe shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce mata qad ajarna man ajabti ya ummu hani wanda duk kika amintar da shi mu ma mun amintar da shi kaga yana cikin wanka ne duk aka yi wannan tare da shi saboda haka lokacin wanka shi wannan akwai hujja sariha amma lokacin tsuguno kuma wanka daban yake da qaba'ul haja eh, wanka daban yake da qaba'ul haja tunda qaba'ul haja lokacin da mutum yake qaba'ul haja yana zaune ne tare da shi anu sabanin wanka tunda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce inna hadhihi al-hushush muhtabara wannan bandakuna da ake zuwa ya qaba'ul haja shaydanu suna suna wajen suna halarta a wannan lokaci kamata ya amfani da sunan iyayensu ud'uhum li abaihim huwa aqsatu inda Allah ku kira su da sunayen iyayensu wannan shine yafi adalci a wajen Allah shine fi daidai amma a kira mace da sunan mijinta wannan al'adar al'adar kafire ce sai dai idan an yi litta'arif dan a santa babu laifin an yi litta'arif dan a hmm? amma ba wai dan ya zamanto wannan shine sunanta da za ta zamanto sananniya da shi ba ko kuma a danganta ta ya zamanto ana danganta ta ga mijin nata kamar yadda za a danganta ta ga ubanta tunda ita gidansu shine gidan iyayenta 'yar wannan gidan ce amma wannan amma mijinta kuwa matar gidan ce matarsa ce bata ta zamanto yar wannan gidan ba <laughs> amma babu laifi idan dan sanar da shi dan a sanar da da ita ne inda wata ran an ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Zainab ta zo tana neman a ba izini za ta zo wajen Annabi sallallahu alaihi wasallam yace ayyu zayani wacce daga cikin Zainabobin sai aka ce masa Imratu ibn Mas'ud matar Abdullahi ibn Mas'ud amma haka sai aka ce matar abdullahi ibn mas'ud amma mu ka san yadda ake faɗa sai a ce kamar a ce aisha aisha kabiru kabirun kuma kamar yadda ake cewa aisha yar kabiru haka za a ce aisha matar kabiru sai dai mu ba za mu ce matar ba sai a kawai dangana ta zuwa ga sunan mijin nata to anan kuskure yake inda za a ce matar wane to nan babu wani laifi a ciki wannan babu wani rikici tare da wannan amma a danganta ta kamar yadda ake danganta ɗa ga iyaye shine Allah ya ce kar ai wannan sai ga iyaye wanda su ne ainihin wanda suka haifi mutum tambaya ta ƙarshe watan rajab abin da ya zo na falalarsa shine cewa yana ɗaya daga cikin watanni masu alfarma yana ɗaya daga cikin watanni masu alfarma a wanda waɗannan watanni masu alfarma dukkan abin da Allah ya fifita to abin da ake so mutum ya kyautata ibada a ciki amma ba wata ibada ayyananna da aka ce ana yi ma watan rajab ba watan azumin tsofaffi bane ba ma na yaran bane balanta na tsofaffin eh, kowa in mutum ka so ka yi azumi azumin da ka saba yi kana litin da alhamis ka ci gaba da shi amma babu laifi mutum ya yawaita azumi a wannan watan saboda riwaya da ta zo a habbu siyam ila Allah shaharullahi muharram azumin da ya fi kowanne soyuwa a wajen Allah shine watan Allah na al-muharram to in ka ɗauke shi akan cewa al-muharram yana daga cikin watanni masu alfarma kamar yanda shi kansa rajab yake daga cikin watanni masu alfarma da zulqaida da zulhijja mutum ya azince shi da wannan niyyar da yawan azumi din a Allahu alam ina ganin babu inkari a kansa amma ka ce wata ne wanda yake sai yi azumin sa ga baki daya kamar yadda tsofaffi suke yi da ake cewa azumin tsofaffi din sannan kuma sha'aba ne zamanto watan sallar su hmm? kaga sun akasa watan da ake so azumin gasa ga baki ɗaya sha'aban din ne watan sallar tsofaffin shine na azumin tunda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance na azumin sha'aban ga baki ɗaya kamar yadda Aisha ta ce kana yasumu sha'aban illa qalila yana azumin sha'aban ga baki ɗaya sai kaɗan a wata riwaya ma ta tace kana yasilu sha'aban bi ramadan yana sadar da sha'aban da ramadan ya azumin sha'aban ga baki ɗaya sannan ramadan ɗin ya shigo ya ci gaba da azumin ramadan ba tare da ya yanke ba ma to in mutum ya in mutum wannan shine wanda sunna ta tabbatar da shi amma kaga inda kaga inda bid'a take warware addini ka je kai ta azumi a cikin watan rajab amma sha'ban ɗin in yazo kuma kai ta biki wai sallar ka ce sallar tsofaffi ce wannan ba za ka yi azumin ba kuma shine annabi sallallahu alaihi wasallam yake azumin abinda kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya a cikin sa ne falalar take to haka duk mutum da yake son ya rayar da sunna ya hakura da yawaita azumin tukuna sai watan gobe sai watan sha'ban sannan ya yawaita shi sunansa abdullah sunansa abdullah ibn uthman abdullah ibn uthman sunan abu sunan sayyidina abubakar kenan amma ya shahara da kunyarsa na'am ya halatta azumin azumin nafila rana asabar saboda manzo Allah sallallahu alaihi ya ce kada mutum ya azumin juma'a shi shi kadai sai dai ko yawman qablahu ko yawman ba'dahu rana ɗaya kafin sa ko rana ɗaya bayan sa inda ba azumi rana asabar ba zai ce ayi ba amma waɗansu malamai suna ganin ba azumi rana asabar da ranar lahadi saboda akwai hadisi na ummu salama da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam azumi rana asabar da ranar lahadi waɗansu malamai sun ce hadithin bai inganta ba amma wanda suke ganin ingancinsa sun yi riko da wannan saudiya ai ka san abin nan ba shi fa asali yin zakar nan ba shi ba wata matsala ce fa mai abin nan ba abin da ya hana a yi in akwai bukata in akwai bukata ba abin da ya hana a yi kuma